ba fita fita aka ce maka da to yanzu yanzu wani suna kake so wani suna kake so yanzu ta abubakar kake so ko ta ka zama abubakar yanzu do ya kira ka in ya ce fita sai ka ce a ba haka na ake ce ma sunanka abubakar da Allah ya tsare ma musuluncinka kuma da mu da kai Allah ya kare mu Allah shi haɗa mu aljanna Allah ya kare ma musulunci mu da kai Allah shi hada mu to wanda suka zo da shi sai a je da shi ya yi wanka yarda babu abin da ake bautawa sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne ne ka da wannan to ka ce la ilaha illallah hmm? eh, eh, eh. la ilaha ka ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah rasulullah la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ka zama musulmi da wannan kalma da ka faɗa saboda za ka je ka yi wanka bayan kayan wanka za ka yi sallah azhar ka yi sallah la'asar amma ba za ka ci abinci ba sai yan an jima da ba tare da musulmi sai ka ci abinci tare da su akwai sunan da kake amfani da shi a da akwai sunan da kake so ka canza yanzu eh ta mi suna ne eh? ta lawali kake so na ko ta sunan ka lawali yanzu idan abin da wani ya kira ka da sunan da kake amfani da shi a da sai ka ce a ba haka na aka ce ma ba yanzu sunan ka lawali to Allah ya tsare ma musuluncin ka ya sa ma albarka cikin musuluncin kuma da mu da kai Allah shi hada mu aljanna Allah shi hada mu aljanna sai ka je ayi wanka sai ayi sallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وبعد muna cikin suratul namli jiya mun kwana ƙarshen aya ta 64 saboda haka aya ta 65 za mu tashi yanzu insha Allah kullahi alam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ka wada musu cewa da wanda a cikin sama bakwai da wanda a cikin kasa minan mala'ikati wan nasi na mala'iku da mutane la ya alamu gaiba illallah ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba duk wanda ke cikin halittar sama da kasa duka ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba da haka koda ka je wajen boka ya buga ma ya ce ya gani wa kai za ka ci zaɓe ka ce ka kawo kuɗi kaza kakka ba shi kuɗin ka ƙarya ta maka bai ga komi ba komi bai gani ba shekantaka daita da damfara irin tashi ba wanda ya san gaibi in ba Allah a cikin sama da ƙasa ko kowa ko nan na yake ko dai kana sama ko kana ƙasa to ba wanda ya san gaibi a cikin su in ba Allah ai ma ga ba an duk abin da ya koyo gare su wa min jumlati cikin jumla gaibi akwai wakati kiyama sa a lokacin tashin kiyama ba wanda ya san su in ba Allah ba illallah sai Allah kawai ya alamu shi kan ya sani wa ma shuruna makhluqatu bis samawati wal ardi halittun Allah ma a cikin sama da ƙasa ba su sa ayyana yi ba suna yarar da za a tayar da su ba wanda ma gaibin da ya shahi su ko shi ba su sani ba balle su sa abin da ya shahi wani wanda in ya mutu bai san sada za a ta sai ba ina zai san sada za a ta da wani ba zai sani ba ai la ya alamuna ma Allah ku bi masirihim ba su ma san abin da ke da alaka da makomarsu ba fa ya alamuna gaiban laysa lahum bihi ta'alluqun bi to ya za su san gaiben da ba su da alaka kowace iri da shi kowace iri ba su da walaysa lahum dalilin alai ba su da wani dalili gare shi saboda haka ba wanda ya san gaibi a cikin sama da kasa sai Allah kawai bal بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم bal bi ma'ana bal bi ma'ana hal wato hal iddaraka ilmuhum ai ilimin su ma bai ko kai can ba bi wazani abin na na tafa'ala fi al'asali wa udilat ta'u dalan wa udigi mafi dali aka ce balid daraka wa shulba hamzatul wasali wa abin na fata daraka wato abin na an ce daraka ma'anarsa abin nasara fata daraka abin na daraka wato kenan nasara sai ya kasance daraka bi tashdidi dali wa bi qira'atin ala wazni abin na na ukrima ai abin na ilimin su halam ai hal iddaraka ilmuhum bi ma'ana ai ilimin su ma bai ko kai ga wannan tunani ba ai hal balaga iliminsu ya kai ma ga tunanin kiyama wala hika ya ma rizku kiyama autata ba ko ku ya biyo wata la'aka ya rizku sanin kiyama ai iliminsu ma gaba ne bai ga tunanin kiyama gaba ne ba su ma tunanin sha'anin tashin kiyama ko magana su yi aka kawo magana kiyama zai ce ka dai jawa ne shi da ya tawo sai furta da hankalin mutane wai abin magana lahira da haka Allah ya ce hali ilmu ilmuhum bil akhirah iliminsu ya kai ma ga sha'anin lahira ne ko ya sa'adu na an wakata majiya balle su dora tambaya ga lokacin da za ta zo a yi ma wasali ilmuhum iliminsu bai kai bi da lahira ga al'amuran lahira ba hatta ya sa'adu an wakata majiya balle har su yi tambaya ga lokacin zuwanta bal ya ce maimakon wannan ai abin na ai abin na badalo wasu da ilmiham marmakon su ya sadu da mafiya da abin da a cikin kiyama kun fi zalika kun fi min minha su cikin shakka ma suke game da kiyama ainihin hukuya ba su ma yadda gaskiya na kiyama tana hukuwa ba bal ka ba ba wannan magana ai badar da shakkihin, marmakon su yi shakka fi wa kuya ga akwai kiyama kun fi minha mun sun ma makauce gare ta ba su ma da labarin mun sun ma makauce gare ta a jahiluna sun jahilta biha da ita albatta gaba dai min amiyar qalbu ya an ce amiyar qalbu lokacin da zuciya ta makwabci wa huwa ablagu ma qabla wato yahi wayanda aka ambata shakka wato amun makaucewa ma gaba da idanun su kai game da ita zukatan su wal asalu abin na amiyun wa usul kilati da zamma alal yayi Eh, lokacin da ta yi nauyi Allah ya yi daga nan nuke lalila mimi ba da hasi kasar ya ba ya yi kasara mimi aikon layi duro kuna da la'ila su ba su ya gane ba su ya gane da lallan kiyama eh, don mai lakita lalibasa sa yi saboda basirorin ma ba ta da kyau. basirar su ma ba ta da kyau don haka ba su ma gane kiyama gaba dai ka bar mi musu ma maganar kiyama gaba dai ba su ma da ilimi ba su ma da basira ba su gane kawai cikin kiyama wa qala alladhina kafaru wa da alladhina kafaru don su nuna tashin kiyama ba gaskiya ba ne sai suka ci don abin na la'ama saboda makamtar su mina a game da tashin kiyama sai suka ce miki mitina yanzu idan muka mutu ka'ida a idan kunna turaban yanzu idan muka zama turba wa aba'una da mu da babannin don muka zama turba mun mutu an kasa mu kasa mun ka zama kasa a inna lam mukhrajuna min kubur bai yanzu mu ana ta shi mu daga cikin kaburbura wasu suna ganin idan mutum ya mutu ya zama wai Allah bai iya tasiri da cikin tunan nan mai zai mutu abin da suke gani hada anil jahilin bil akhirah wannan shine bayani game da jahilta suka sha lahira kuma ya da abin da ke cikin tamin al'asi na tashin kiyama wa gairi da sa. wannan ya nuna kenan shugaba ba wanda suka ci ai wanga alkawari da aka ce wai ana mutuwa a ta naira kuma a koma da mutane ya ci ai wanga alkawari yanzu kai wannan mai wa ba zamanin ka aka fara ba tun gabayen mu an yi mutu wannan alkawari an yi mana wannan alkawari wa aba ona da mu da uwaye mu kabulu an ce in mutu ana tashi har yanzu ba mu ga an tada kuma ba Allah suka yi nan duniya na za a yi tashi na hada wani magana ba komi bane illa a sadirar awali na fatika su ne mutanen ba ga ta nace kawai ba wata lahira akwai tun da ba mu ganta da kowa ba jama wa sura a ai ma saddira abinda aka rubuta mina na kalbi na karya suka ce karya ce kawai aka tara aka rubuta aka ce wai an mutu ana tashi ko mutu bai tashi tun sannan na wani sun karawo abinda ta suke wannan magana ganin suke a wannan duniya ake tashi ba su sani ba ba duniya za a tada mutane ba ranar lahira na kuma rana bata ta zo ba kuma tana ta amma abin da ya wa wa'annan abubuwa wato ba su yawo ba su san jama'a Allah ya ce ka gaya su siru fil ardi fil سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين wani ka gaya musu abin da ya sa kuke wa'annan manganu saboda kwan kihin rijiya rijiya idan abin na nan ba a kashe gulbi ba bai ga ko tarki akwai sai ya ɗauka nan cikin rijiyar nan masu masanan da ake na abbakun birni to shi yasa kansu cikin duhu yake kwarai Allah ya cika gaya masu siru da la'adda ku yawo cikin kasa ku shiga duniya ku dan zagaya ku gani watakila hankalin zai dawo gare ku banzu kai ba kana aki wata mujribi ku diba ku ga yadda karshen masu lahi ya kasance bi in kari wanda suka ce ba su yadda da shi kiyama ba a halakun al'amarinsu ya kasance zuwa ga hallaka su Ala ya hallaka su bil azabi da azaba wasu isalihin kuma ya tumbuke su da su da iyalinsu gaba ne to ku zagaya kuma ku ganima walam yaj'alu khilafa alu yaj'alu akhlaifa ba a sanya su halibobi misalako kamar ku ba to wai za an tattumu in kuka ce kuma ba ku tashin kiyama ba antum to tasiruna musassilina misalako kuma za ku zama an tumbuke kuma wanda aka tumbuke su saboda aka ku yadda da tashin kiyama in ba ku yadda ba Allah zai hallaka yadda ya hallaka magabata tashin kiyama abin ya sa wasu ba su yadda da shi saboda yan mutum ya zan yana ta ayyukan barna aka ce akwai rana guda da za a tada mutane kowa sai an yi mai shari'a abin da ya yi shi na kawai a matsala to idan da gaskiya ka yarda tashin kiyama za a ga kana canza halayenka kana rage zalunci kana rage amana kana rage kaya kana rage saba alkawari kana rage eh, abin nan kasala ga ibada haka dai da sauran abubuwan duk da ba su da kyau don kasa akwai wata rana wadda za a haɗu da kai a tattaro ma abubuwan da kai tun rana ta farko har rana ta ƙarshe ta kiyama kina a yawan shari'a saboda haka shi sa suke cewa ba su yi tashin kiyama don gudun irin wannan kun ba shakka sai ya Allah ya gafarta mana sun masalla ala na biya Allah ya ɗibe ma annabi ne kewa wasa barahu kuma ya hankutar da shi ala'in ga musan da suka yi mai ya ja ayoyi su karyata Allah ya ce ya hankuri kada ka damu haka shi sha'anin wa'azi yake idan za ka la tahzan alaihim wa la takun fi dhayqin mimma yamkurun ta zana alaihim ka yi bakin ciki da damuwa gare su ala ala adamin imani don ba su yi imani ba kada ka zanna cikin damuwa don kai yi abin da aka ara maka kai abin da aka ce ka musu kuma ka faɗa musu to bari damuwa don ba su karba ba wala ta kun fi daikin mayan kuruna kuma kakazan cikin kwali da bacin rai ga makirce da suke kullawa kada ka zan kana ta damuwa saboda kaga kahirai suna ta kullawa musulunci sheri suna ta kullawa musulmai shehi kaka damu da wannan kai da iya abin da Allah ya azama kai la ta hatan mu kaka damu bi makari alaihi da baki makicin da suka gare ka fa inna nasiruka alaihi mu za mu taimake ka mu baka nasara a kansu kai dai daure duk wani alkawari da kuka je Allah ya yawa mu'minin harku to mu'mini na na karshe in ya bi wannan hanya shi ma yana da wani alkawari saboda haka Allah zai kare musulmi kuma ya kare musulunci kuma ya taimaki musulmi kuma ya taimaki musulmai ويقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ta hazo adabil azab suna ce shi wannan alkawari da kaka yi kullum ana magana ka ce wai Allah zai mu wanda suka shi mai azaba shi azaba yau shi za ta tawa yau ku gobe yan kwanta saliki na biyu yan kuna cikin gaskiya a cikin yau shi na za ta tawa kun ga wannan duk tambayoyi ne na abanna wa annabawan Allah rai abanna masu wa'azi rai to idan za ka yi wa'azi daurewa ka kai duk abin da an ka faɗi ka daure ka kawo da kada ka yi raddi mai wa'azi ba a so ne yana kokari ya kare kai ne jiya nan wurin an ce min kaza don haka karyata ka tsaya kana karan ka kakka damu da kyale su kawai Allah shi zai maka raddi da izini kuka ce asa an ya kuna raddi falakon ba'du ladita sajin hakika ya yi kusa goyo gare ku abin nan da abin nan da kuke izini da shi na azaba ya yi kusa a li quraish al ba bi A nan cikin wannan lokaci shawa abin da samu gare su aka ji yakin badar duk an ka kashe manyansu duk an ka kashe manyansu kuma abin nan bayan abin nan wa bakil azab sauran azaba kuma ya atihin ba da mauti yana nan bayan sun mutu sauran azaba zai zo musu haka Allah ya musu waje yakin da duk wani wanda babban su Abu Sufyan da ɗayan abbai je wajen yakin Badar amma duk sun tafi kuma kwate bai dawo ba kun ga Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi maganin shi. to haka dai Allah subhanahu wataala yake taimako addini kadan kaɗan kadan kadan kai dai musulmi ɗaya abin da an ka saura kuma ka ban ma Allah kai ka ga awai Allah ya kyale kahirai suna azabtar muminai yana nan kuli lokacin da ya ɗiba bai cika da ji musu azaba ba kuma ko ka yi gaggawa gaggawa ba ta da umarni ka bar shi kawai alkawarin da ya zai cika shi wa inna rabbaka وإن ربك لذو فضل على الناس Allah ya taki bi alama ta kadama ga ayoyin da suka gabata fa kala ya ce ka yi hankuri da wa'in na rabbaka la dufa ala su lalle Allah ubangijinka yana da falala ga mutane wa min huta afil azabi cikin fallate akwai jinkirin azaba an kufar ga kahirai bai yi musu gaggawa ba don watakila a samu su su tuba walakin a la yashkuruna sai dai mai yawan kahirai ba su godewa aibar la yashkuruna su kahirai ba su yin godiya ga jinkirin azabar da aka yi musu liyan kare don ba su yadda da hukuku iya ko azaba ba gaba ɗaya wa in na rabbaka la alamu ma duke na suduruhum lalle Allah ubangijin ka sa abin da bukatan su take boyewa wa ma yu'linuna bi alsanatin kuma ya sa abin da suke bayyanawa da halin su wa ma min ga'ibatin wa ma min ghaibatin fis samaa babu wata mai rai da ta koyi samaya a cikin sama wal ardi da ƙasa wato babu wani abu mai koyuwa a cikin sama da ƙasa yace abin na na eh, abin na na alhawu da ya ce abin na na ga'ibatin alhawu lil mubalaga ai bi shay'in babu wani abu da ke koyo ke koyewa bi shay'in cikin wani abu bi ga'ayat da kafa a cikin koyewa wadda ta isa muka ga koyewa anan alanna nasu ga mutane illa da kitabin mubin faci yana nan cikin littafi bai bayananne duwa da ga mutum na boyon wani abu da ya kai kowa mina na ya ka boyewa tun tuni Allah ya rubuta abin da yana nan cikin littafi ne rubuci ai Allah ya mahfuz littafi ne ko Allah ya mahfuz cikin Allah ya mahfuz wa makanun ilmi ta'ala cikin ilimin Allah boyayye wa minhu ta'dibul kufar cikin abin da Allah ya koyi akwai nau'in azabtawa kafirai azaban nan ta kafirai ya rubuta ta tana nan boye kun bai faɗi da zai ta ba amma zai inna hadal qur'an inna hadal qur'an yaqussu ala bani isra'ila أكثر alladhi hum fihi يختلفون inna هذا qur'an lalle wannan qur'ani yaqussu ala bani isra'ila mawjudin yana karanta ga banu isra'ila waɗanda a mammi da rayuwarsu fi zamanin nabiya na zamanin annabi musallallahu alaihi wasallam qur'anin ne yana karanta musu aka tara ladihun fi yaktalifon mai yawa abubuwan da suke sabani a ciki ai bayanu ma zuke da bayanin abubuwan da aka ambata ala wajen yi wato akan huska ce arrabi'ul lil akhtilaf bainahu wanda yin bayanin wannan abubuwa yana turki sabani tsakaninsu law ahzubi inda salamu musulunta da rikici ya wuce daga tsakaninsu wa idza kana yazidul ulama ilman idan qur'ani na karawa malamai ilmi don banu isra'ila su malamai na bisa ga larabawa to idan ya kasance qur'ani na karawa malamai ilmi hatta yartafi'u khilafahum hay dauke sabanin su wal juhal min al arbi min babi aula to jahilai cikin larabawa su sun kai cancanta ya kara ma ilmi su da ko can ba su sani ba lauta ta kubi inda za su yi riko da shi to babu shaka da ya kara masu ilimin saboda haka qur'ani akwai ilimin abinda a farko da na ƙarshe a cikin alqur'ani wa innahu wa innahu lahudan wa rahmatul lil وهو العزيز العليم وإنه شيء القرآن لهدى من الدلالة للي شريعني ما يبين شريع دقبر فتا هو يدى القرآن انديا بقرآن يعني مبياني قوين سكة قرآني تو قرآني زي ربا شدة فتا روا شريع wa rahama kuma ƙura'ani rahama ne lilmomini ga muminai wato duk muminai ƙura'ani rahama ne ga yasu bi ma'ana kariya minar azaba daga azaba saboda rama ka samu cikin bayan ka mu inna rabbaka lalle Allah ubangijin kai kadi wa zai hukunci tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba ai bainar mu'minina wal kufar Allah zai hukunci tsakanin mu'minai da kafirai yawmal qiyamah ran Kiyama. bi hukumi da hukunci ai adalaka wato adali wato adalci wa huwa al-azizu Allah shine mabuwai al-alimu kuma Allah masani na bai ma ya hukuma fihi duk abin da Allah ka hukunci ciki ne Allah ya sani saboda haka ba la yumkinu adam khalafatahu bai kamata ga wani ya saba ma Allah kama khalafal kufaru fid dunya am bi'u bai halitta ga wani ya saba ma Allah kamar wanda kai suka saba ma Allah suka saba ma annabawa Allah fid dunya na duniya ya Allah muna roƙonka bi izzatika wa ilmika Allah ka kirci imanin Allah ka raya mu mu'minai Allah ka kashe mu mu'minai duk wata damuwa da bakin ciki Allah ka busar da shi daga bukatanmu bi izzatika wa hikmatika ya aziz ya alim fa tawakkal ala Allah fa tawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin to Allah dai yana ta ba annabi hankuri yace fa tawakkal ala Allah dogara ga Allah wato shi musulmi babu inda zai bi ka masauki sai ya dawo ga Allah saboda duk wanda ba musulmi bai so musulmi duk kowa da ka gane su bai so musulmi ko cikin musulmi duk wanda an mugu bai son na kwarai haka nan na tahiyar take saboda ka fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah bihi ka dogara ga Allah innaka alal haqqil mubin lalle kai kana bi ga gaskiya bayyana ne saboda kada ka yi sanyi ga gaskiyar hanyar da kake bisa gare ta ta gaskiya ta to ka jingina ga Allah ka mai da ka ga Allah sauran al'amari kamar bar ma Allah ai addinin mubin kana bisa ga addini wala a bayyananne wa abin da aqibatu laka min nasai karshe kyakkyawa ya tabbata gare ka da nasar ala kufari kai dai da wuri duk wanda an tsaya bisa ga gaskiya to ba a ce bai wahala ba amma dai karshe nasara ta karshe shi zai same ta to daure ka yi hankali Allah ya gabarta mana Allah ya tabbatar da nasara ta ga musulmi kuma Allah ya ƙara mana dogaro ga Allah kuma ya tabbatar mana da nasara akan makiyane Allah ka ba mu akiba ta ƙarshe mai kyau kuma da raba ta'ala amsala sana Allah ya sanya amsala lahu ya saya maka yare misalai bil mauta wani lokaci ya ce ba su da bambanci da gawa matace wa bis samani wa bisammi wani lokaci ya ce kuramina wa ama wani lokaci ce makahi ne duka wannan misalai ne na wanda ya bar Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah ya buga misalai da wa'in ga misalai domin abin na ya nuna abin na rashin basira kahirai faƙala innaka la tusmi'ul mauta innaka la mauta wa la summa du'a la tatmir mawata lalle kai ba ka iya je da matattu kwanga Allah ya kamanta ka hare da matattu ya ce ko kayi wa'azi ba su ji ganin ka kai wasan sauraren ka ba su gane kumi haka suke kama ya ana kira an ka kira akuya kaga akuya ya kira ta tana jin murya ka buga tsawa tana jin murya mai kari amma ba ta jin Hausa ba ta sa abin da aka ni ba to haka na abin nan kare suke suna jin murya in ka faɗi amma ba su jin abin da kaka faɗi innaka la tusmi'ul mauta wala wala tusmi'u summa du'a kun baka iya jiyar da kurma ga kiya idza wallau idan abin nan kurma sun ka juya bayan mudbiri suna masu kawo da kai idan abin nan kurma wanda a kurma kuma makaho ya juya baya ka za ka yi ka jiyar da shi ba za a iya ba dama dama inda ya yi wajenka ma an tabi hadil la'umi وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بهاد العمي كيف باك يشير مكاهو an dalalatin idan makahu ya ɓace to kai ba ka ya shirya makahu gabarin su don bai ganin ka balle ka gwada mai hanya bai gani balle ka ce mai ga hanya to kai ba ka ya shirya makahi ga gabarin su in tusmihu ba kowa kake jiyawa ba wato eh, abin na isma'a ya fahami jiyawa ta fahimta wa kabulin da karba ba kowa kake jiyawa ba illa man yu'minu ba ayatina sai wanda ka imani da ayoyin alkur'ani fahim musulmi na sa musulmai wanda an musulmai su ɗaya na kaka yin wa'azi su gane amma wa'anda ba musulmai ba ba za su gane ba ai mukhlis suna masu kalasi bi tauhidillahi da tauhidin Allah aw Kaduna ko masu jayuwa da amrihi ga abin nan ga abin da Allah ya umarni kuma wa man abin nan wa man tahiyun masu hanuwa an hayi ta'ala ga abin da Allah ya hani su ɗaya na wa'anda kaka iya jiyawa ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ka ƙara mana ka cikin zukatanmu abinda duk ba ka so Allah raba mu da shi abinda duk ka so Allah a zagare shi duk abinda ba ka so ya Allah mu ma ba mu so ne hidda so ne cikin zukatanmu saboda rahama wai za waka وإذا وضع القول عليهم أخرج تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ثم أشار تعالى إلى علامات الساعة سألنا الله إشارة زواج علامة من تاش الدنيا akwai alamomi Allah allati yankiruna wadda su mashirkai ba su yadda da ya tashi kiyama ba to sai Allah ya ishara akwai alamomi waɗanda bayyanannu nusuri akwai kuma koyayyu wallati ya kawo fiha al'azaba eh, a tashin kiyama wanda ya an te lahira azaba za ta auku ga kahirai a ciki alladhi nuna biyu wadda suke gaggawa nan duniya suna ce a kawo musu azaba wa ushira aka yi ishara zuwa ga azaba bi qawli ta'ala asa an yakuna radifa lakum ya gabata an yi ishara ga azaba cewa yayi kusa ya girshe ku ya goye ku ba'du allazi tasajiluna abin nan da kuke gaggawa da shi to sashe ne ya kusa ya same ku to ita wannan kiyama to ga alamominta wai za ka ga kaulu alaihi idan magana ta azaba ta tabbata ga kahirai ai haka azabu an yanzu da bihin azaba ta tabbata ta waje ba za ta sauko ga kahirai bi jumlatu fara cikin jumlar kahirai to in lokacin azaba yayi akarajna lahum da min al'adu za mu yi musu wata dabba cikin kasa ta dabba in ta zo tukallimu za ta rika wa mutane magana a yi na maujudi na tana magana da mutanen da annan da rayuwarsu wayan da ta iske tana magana da su hina wayan da ta iske lokacin da dabba ta hito to za ta yi magana da su bil arabiya da larabci ta kula lahum min jumlati kalamiha cikin jumlan maganar take faɗi ta haƙi anna tana waitowa gare mu inna nasa bi kasri inna wa qura bi fataha anna nasa abin nan wa wa qudra ala qira'ati fatahi wato abin nan alba'a ba da takallumi wato bi anna nasa lalle abin nan mutane tukallimuhu dabba za ta yi musu magana bi annan nasa cewa lalle mutane kanu bi ayatina la yuqinun sun kasance ba su imani da ayoyinmu ita dabbar dabba ce amma magana take yi da larabci tana cewa bi annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu saboda girman ka Allah kada ka samu cikin masu kai lokacin wa dabba wannan hitina Allah ka samu cikin wanda ba su ganin ta don wannan hitina ce a lokacin nan kana tahiya dabba ta zo ce wannan dan wuta ne kana tahiya a ce wannan dan wuta ne kun ga akwai tashin hankali to saboda rama kai Allah mu kada ka kai mu zamaninta kuma kada ka bayyana ta zamaninmu ai la yu'minuna bil qur'ani ita dabba tana cewa mutane ba su imani da qur'ani al-mushmir ala ba'si wal sabu wanda ya kunshi tashin kiyama da hisabi wal azabi wa iqabi da kuma azaba ga wanda sun kai laifi wa abinna wa bi khurujiha idan dabba ta riga ta hito to duniya ta ji za ta yi yanka da wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar da zaran dabban na ta yato to duk kowane mai wa'azi ya na da kaya ne wanda ya imani ya imani wanda bai imani ba zai imani ba ko mutum ya imani sannan ba a so an kulle kowar tuba kun san da ma akwai kowa da aka bude yamma tana nan nan cikin rana ka bi in za ta faduwa to wannan kowar ba a bude ba a kulle tare da an ka kulle ta to shi kenan tashin duniya za a yi ba Allah bai ansa tuba ta kwattu ba Allah bai ansa tuba ta kuma kokka hinta bai karinta ba yana nan musulmi ne to Allah saboda rafka wannan rana kada ka samu cikin masu ganin wannan rana. Allah ya ce to abin ita wato dabba idan ta yi to alama ce ta tashin kiyawa mu wa bi qurujiya yanqadi wal amru bil ma'ruf idan dabba ta yi to umarni da alheri ya yanki wannan ya ana munkarani ga aiki mai kyau mara kyau hani ga aiki mara kyau ya yanki wala yu'minu kafirun babu wani kafiri wanda zai imani babu wani kafiri wanda zai imani so da ta to da tashi hankali ya au kama au Allahu ila nuhin kama wanda Allah ya wahayi zuwa ga annabi nuhu yace saurara ka ji bari wahala kanka ga wa'azi ga mutanenka annahu lan yu'mina min qawmika ba mai imani cikin mutanenka illa man kada amana sai wanda koda ma ya imani amma yanzu babu ko guda da zai kara imani to kun san da aka wada mai haka nan na yace to Allah ya kashe kowa da kowa tunda ba su da imani mai wahaninsu kuma Allah ya ce ba su yi imanin nan gaba to shi yasa tunda an ka kai wannan lokaci cewa kowa bai koma imani sai Allah ya ce a kashe kowa duniya ta tashi tunda ba mai koma imani ya ce to kowa a kashe to shi asanadiya a nan tashin kiyama tunda an kai lokacin da Allah da ya ce bai halicci mutum da aljani ba sai don su bauta mai to an kai lokacin da babu mutum ko guda mai bauta ya ce to me wahanin duniya ke adda sanadiyar tashin kiyama Allah kai mana rangwame kuma Allah ka gafarta mana wa yau mana hashir wa yau mana shuru min kulli ummatin fawo wadhkur ka ambata yawma nahshuru min ummatin fawjan ranar da zamu ta da wasu jama'a cikin kowace al'umma mimman yukadibu bi ayatina mu tara wasu jama'a cikin wayannan da ke karyatawa da ayoyin shugabannin al'umma al ke bi sai mu tara su bawon yuzauna ana guda ayyujma'una ana tara su daya akhirihim a dawo da na farkonsu ila awalin zuwa na su tun daga mutanen ƙarshe har zuwa mutanen da an ka fara yi suka fara kafirci su abin na ƙabila wayanda suna suka fara kafirci cikin ɗaya annabi adamu to tun daga na karshe har na farkon da sai a gama su waje ɗaya bayan haɗa su sun mai saƙon suna a kora su zuwa abin nan zuwa wani hisabi hatta idza jawo suna an tara su waje guda wa'annan da suke karyatawa da ayoyin Allah a hada su waje daya da na farkonsu da na ƙarshe wanda sani da wanda baka sani ba hatta idza ja'u makana lissafi har lokacin da sun kaba wurin hisabi qala ta'ala lahum sai Allah madaukakin sarki ya ce musu aka akazzabtum bi ayati shin ku kun karyata da ayoyina walam tuhidu ba ku kewaye ba min jihati takadibikum ta waska karyata wa ku yi dubi ha ilimin ba ku kewaye sani da ita ba saboda in mutum na yawan karyata al'amura tun yana karyata abin da ya sani har ya kai karyata abin da bai sani ba don mutumin da ka sa baki ga kowace matsala tun yana sa baki ga matsalar da ya sani har sai ya sa baki ga matsalar da bai sani ba to tun suna karyatawa da ilimin da sun ka sani har suka yi ga karyatawa da abinda ba su kewaye ilimi da shi ba Allah ya ce aka zabtun da ayati yanzu kun karyata da ayoyina walam tuhidu biha ilma ba ku kewaye sani da ita ba ya kuka karyata abinda ku sani ba abinda ba ku sani ba ku bassa baki a ciki ne amma fiye da gama abin nan mima am fi abin nan ma alisifamiya amma za aiko ko akan mi ai mallazi kuntum ta ta'malu menene kuke aikatawa mimma umirtum ga abinda aka umarce kun ga saboda karyatawa su ba su yi abinda aka sa su suna cewa wajen jidali saboda haka ba daidai na ga mutum abinda ma bai sani bai masa baki ne ciki kai in baka sani ba ko labari an ka basuwa ba na addini ba ko na ƙasar ku an ka ba da labari ishiru tunda baka sani ba ka yi shiru kawai wani baka ce ko ba to yi zan cewa tun da ba sani ba shi kenan ka huta abin da ya kamata ka yi bai kamata mutum na sa baki ne ga abin da bai sani ba ya kada kai ne cikin matsala bayan ya yi karyata ya karyata ko ya gasganta abin da ba gaskiya ba daga baya sai gaskiya ta bayyana sai ka ji kunya saboda haka Allah ya ce aka zabtin bi ayati wa lam tahidu biha ilma kun karyata da ayoyi na kun ba ku kewaye da sani da ita ba ba daidai na ka karyata da abin da baka sanya duk abin da za ka yi magana ka bari sai ka tabbata ko ne ka bari sai ka tabbata saboda haka kun gani nan akwai wasu abubuwa da kuke yi ga abin da ya shahi a abin nan watan ramadana da muke ciki nai sai ku dora wata nan da kacewa sun gani duk ba na kware na ba karyata suka yi ba daidai na ba ina ka kasan shi ma shi wannan da kaka ce ya karya shi kai ka taba gani nai ko labari ne baka taba ji baka gane ba bai gane ka ba to ina ka san ƙarya shika yi ba daidai na kana ta abin da baka sani ko mutum ya dora da wallahi sarakunan ba su da gaska kuɗi an ka ba su canzawa sun kai tsakanin da Allah wani sarki na kan na kun kai magana shi ka gane haka ba kai magana da kowa ba kai dai tsabar rashin kuɗi da ƙarya tsiyata da a cikin ka da rashin imani shi ɗaya kai ka kareta wanda ba abokin karetawa ka ba kai bari sai wanda ka sani ka san shi ya san ka to nan in makareci na ka sani in mai gaskiya na ka sani wanda ka san shi ya saka ana tare da shi to bari in an ka kawo gari ka cewa da kan na san shi amma wanda ko gani ne baka taba yi ba baka taba gani ne ba ko garin ku ya shigo kai baka isa ka te wuri ne ba kuma sannan ka ce ƙarya shi ka yi kana karyata abin da baka sani kana fada lokacin ka kuma da wannan abu da aka duba ka ya zubar da mutuncin kowa ko ka so ka zubar da mutuncin mutumin da Allah ya cira ta ba baka yawa. ya hankuri ya sadda Allah ya ɗiban mai na komowa ƙasa inda kake ya komo sanku zana wuri guda yanzu ya riga ya cira sama ya wuce ka da ka yi hankuri da ya yi maka Allah ya gafarta ma wa waqa alqawl wa waqa alqawlu alaihim بما ظلموا فهم لا ينطقون وقال قوله كما مغنا تتبت تبت gare su a haqqal haqqal azabu alaihim azaba ta riga ta tabbata gare su saboda karyatawa da suke wa gaskiya bima zalamu saboda zaluncin da suke na karyata gaskiya suna yin shirka fahim layan tekun su ba za su iya magana ba ga azaba ta tabbata gare su ba za su iya magana ba izla hujjata lahum don ba su da hujja balle su yi magana afalam yarau alam yarau alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nara mubsira inna da ta'ala wa ku alhashari sannan Allah ya karfafa aukuwar tashin kiyama bayan an yi tashin kiyama akwai alhasharu tara mutane da za a yi wuri guda to Allah ya karfafa shi lalle wannan gaskiya ne za a haɗu wai ɗaya bayan an yi busa kowa ya mutu shekara arba'in sai a sake yin bushi kowa sai ya tashi to idan mutane sun ka tashi babu shakka za a haɗu wuri guda akwai bayan Allah salihai wayanda muka roko ga Allah yayi muna rahama ya samu cikin su wayanda su lokacin da suka tasowa daga cikin kabari zaka ga sun yi tsaye suna ta kakkabe kura ga jikin su bayan sun gama sai da kakkabe ta cikin idon su sun rinke ido suna kakkaba lokacin da sun katawa suna kakkaba suna cikin kakkabe wannan suna cikin kakkabe wannan da suka yi sun rinke ido haka ko da suka buɗe ya ga raƙumi ban ci gaba gare su su ba su tahiya kasa tahiya kasa kan sun yi ta nan duniya sun gama lahira ba su tahiya kasa to ana zuwa can Allah subhanahu wata alasi ya ba su abin hawa to su kuma su tahiya kasa nan na kuka jan hasa na wadan gudu hon falaki wato gudu irin na sungi kun ga sungi in ya hito da daddare kuna gani ne an kai ba in ya hito wani shi nan dama wani shi na hauni wani yanayin yamma wani shi gabas wani ku bisa ya kai kowa bai san inda zai na rabuwa ce ba a sake haruwa sun rabu kenan wani da shi da ɗaya ne sun je sun to kowa ya nashi wuri bai koma ganin wani wani bai koma ganin wani to haka za a yi rabu ranar kiyama amma akwai bayan allah salihai su kam da mutum ya yi to tsaye ɗaya kai yana kakkaka ƙasa ga jiki ne in ya gama sai rakon ya kwanta sai shi su bayi na na musamman ya an je da su sai a aje su wani wuri gehen inuwa alashin Allah aka yi musu fakin ba a aje su inda aka hisabi don kasu ga an makwal wani hankalin sai ya tashi kasu ga an buge wani hankalin sai ya tashi sai a kai su can gehen alashi akwai wata ya karamar hanya can da an gama hisabi sai a wuce sai a gano to suna nan zaune cikin inuwa ba su jin don rana gada kun gaji an ce ana ji duk ba su jinta suna can da an gama hisabi sai a ce ba a kai kowa aljanna sai an gama hisabi to da an gama sai a faɗa musu to ku tashi ku shirya ra'amman suna nan sai su tashi su hau abin hawansu har yanzu dai ba a sa su riguna ba suna nan tsira rasuwa da kowa yake amma dai ba wahala babu damuwa babu bakin ciki hira ɗai suka suka suna lalewa to Allah saboda girman ka Allah ka samu cikin su saboda ka Allah ka samu cikin su kuma Allah ba mu kaɗai ba har da uwayenmu Allah ka sa ɗiyanmu da matayenmu Allah ka sa yananmu da kannanmu masoyanmu Allah ka sa su cikin wannan tawaga to Allah ya ce ba mai littafi ya ce Allah ya karfafa shi a nan wato tara mutane ma'a takari ila kafirin tare da abin nan tsoratarwa ga kahirai bisu alif wato da abin na na tambaya wato wanda ya tambayan nan wato sa'iruhu a taubiya makomata shi ne abin na na zargi faƙala Allah ya ce alam ya rau shin su ba su gani ba ba su yi kallo sun ka gane ba an na ji an nan laila mummun ka sanya dare liyar su nufi don sanatu ciki nai wanda ya sanya dare don akwai a yi kwana a shi fi iya sa eh, lokacin mutuwa a mutu yana iyawa ba ku ga mu muka sanya muku ba su gani mu muka sanya musu dare da ya su kunu biyu kaga iri don su shiga ciki nai su kwanta su huta kamar waninsu ba wannan hara mubsiran mun ka sanya rana lokacin da za su gaske su nemo nema abinci su yi ta da rana su nemo abinci kudi ba ku gani yanzu duk ga mutane nan ko ina katta inda duk ya kamata a ga mutane yanzu da rana kana ganin su amma di bayan an jima zuwa karhe biyu na dare ka gani duk da ko azumi na fa akwai yalwa da daddare amma zuwa karhe biyu sai ka ga wurare guda guda ɗaya da mutane duka an shige cikin gida amma da sai sai ka ga an ana taitowa wannan haram mubsira bai ma'ana yi fihi ana ganin haske cikin ta abin na liya tasarrafu fihi don mutane su yi tasarrufi wato kasuwanci da sana'a inna fi zalika laayatin lalle cikin samun dare da yini akwai ayoyi da lalatun masu nuni ala kudrati ta ala wanda sun ka nuna Allah yana da iko mai nuna ga mutanen da suke imani da shi fasu da da an kebe masu imani da amma su linta fa'ihim da habil imani don su ka umarni da ayoyin Allah wajen gyara imaninsu wanda ba ya da imani ba ya umarni da ayoyin Allah ba khilafil kafirin sabanin kare ba su diba ayoyin Allah aladina la ya ya'maluna uqulahum wanda ba su yin aiki da hankulansu le shahidu da su gane su zagaya fil afaki a cikin abin nan sasanni wato a cikin abin nan bangarorin duniya su lura da tabadduliyar gulmata laili canzawar duhun dare almahakiya limauti wadda ta yi kama da mutuwa yadda kuka ga ana mutuwa mutum na dare sai a waye gari bai da rai haka nan dare yanzu ya an jima wani sai ka shigo ko shi kana daukewa ka tare shi bai san ka dauke shi ba bale a magana ka dauke kaya ne kun ga shi yayi kama da mutuwa wata mutuwa ce amma dai abin karama yayi kama da mutuwa wani ka taho duk abin da aka so a yi mai iya kama kwana na ana yi mai kusa an yi ba kun ga wannan aya ce wadda ta nuna in mutu ya wani da hankali ne wato aya ce wadda ke nuna ana mutuwa almahakiya da mauti bid'a in nahari ce kuma idan an dibi hasken yini almudahil hayati wanda ke yin kama da rayuwa yadda ka san rayuwa ana gudanar da abubuwa ai da rana haka ake gudanar da abubuwa to ba su zagayawa da hankulansu su gani wayo aya nufi an fusihim kuma su diba ga kawunansu da kyau su ga tabaddulin nauni irin canzawa kwana allazi huwa aqul mauti irin canje-canjen da kwana ke kawowa wani shi kwana dan uwan mutuwa ne su kamanta shi bitti ya kuzi da farkawa su gani mana wa huwa da hayati wanda farkawa yayi kama da rayuwa wa ya arifu anna sa'ata atiyatun to su dibi wannan misalai su gane lalle kiyama za ta la raiba fiha babu shakka duk wanda ka kawo dare ya kawo ni in yace zai kawo kiyama to zai kawo ta wa anna allaha yabasu man bil kuma lalle Allah yana tada waɗanda ke cikin kaburbura ya Allah kai muna rangwame ya Allah kai muna rangwame ya Allah kai muna rangwame matsalolin kiyama duka Allah ka sauƙaƙa mana su duk wurin da aka wahala wajen kiyama Allah ka sauƙaƙa mana wahala wajen karɓar littafi wajen awon aiki wajen ƙetare sirari wajen an sallatahin aiki duka Allah ka sauƙaƙa mana wannan hitin Allah ka sauƙaƙa mana wannan hitina wayancan bayi naka na kware Allah ka sa mu cikin su masu shiga aljanna bi gairi hisabin wala azabin Allah ka sa mu cikin su masu hira ino al'arshin ka Allah ka sa mu cikin su masu shiga aljanna da huska mai haske kamar daren sha biyar ga wata Allah ka sa mu cikin su saboda saboda girman ka Allah ka sa mu cikin masu shiga tare da mai da gida na gaba da dogon raƙumin nan nashi mu ko muna bisa namu ɗan yan ɗan raƙon mai Allah ka gawarta mana Allah gawata bala ko ya halitta a yi musallar nafila kabliya ko ba'diya eh cikin malamai da adda wannan fatawa saboda hadisi na yanzu kuma na karanta muku shi cikin sahihul bukhari cikin sharhi kuma wasu malamai nan cikin shari'a nan suka ce hadisi ne sahihi cewa likulli sawon fi salati ne ko wace rabkanawa cikin salata na da sujuda to wanda sun ka ce sahihi na suna sun ka ce ko wace sallah ayin rabkanawa ta kama ana yi wanda sun ka ce da'ifi na suna sun ka ce ba a kambiya ko ba diya ga nabila to duka dai mun karanta da ku in ba ku mance ba ta tamala menene hukuncin yin amfani da magani domin tsaye da haila a watan ramadan ko ga aikin hajji to wato don mace ta cika azuminta sai ta hana haila ta zo mata eh, wannan tambaya wannan tambaya ita ma tana bukata a kai ta ga maya saboda haka ita ma ban san hukuncinta ba sai tambayan mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban Allah ga bala mu ya hukunce mai nuna bambanci tsakanin iyalinsa cikin tsiyansa hamma a gane a bayyane to ba ya da kyau mutum ya nuna bambanci tsakanin daya ne sai dai wani lokaci abinda su mutane ka ce mu bambanci ba shi a bambanci ba abinda a bambanci wato wajen raba alherin ka tsakaninsu ka bambanta shi aka ce bambanci shi aka ce bambanci ba so ba so in Allah ya daga yasa sama wani cikin ranka baka iya yasuwa kamar mata ne in Allah ya sa son wata baka iya shi cikin zuciyarka to wannan ba bambanci ba ne abinda a bambanci na ka da abin rabu in ka taro ka raba sai ka bambanta shi aka ce yin bambanci wannan kun ba daidai na ba kun gayi lokacin da abin da na nu'man ibn uh, bashir baba ne bashir ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya lallahi ka zama shaida wannan yaro nu'man na bashi wannan bawa tsawa sai annabi ya ce kana da tsaya ban da shi ya ce ina da ya ce kowa ka ba shi bawa kamar wanga ya ce a ya ce to ittaƙillah ka ji tsoron Allah ita ittaƙullah ku ji tsoron Allah wa ajilu bai na auladikum ku ya adalci tsakanin yanku to kun ga wannan shi aka ce yin bambanci sai annabi ya ce ya koma to irin wannan shi aka ce ma bambanci ka bambar ɗayanka ka ɗauki wani abu na alheri ka ba wani amma kuma ku lura akwai wani abu ya yi kama da shi amma ba bambanci ba ne misali ya yi ka waɗanga birnin duk nan birnin kabe kake waɗanga birnin kabe suka karatu. inda suka karatu idan aka tashi kowannensu in an ba shi abin nan naira ɗari suna sati ya ci abinci kuma ya hau kabu-kabu a kai shi a dawo da shi to amma wancan guda shi sakwato ya ka karatu to kun ga ya yi kama da bambanci a ce wanga an ba shi naira ɗari ga yini wancan na sakwato an ba shi kullum naira dubu ga yini lura da addoli wajibi na aimu kowa lura ce kun ga ya yi kama da bambanci amma ba shi ba ne. to yare da yawa sukan jibi irin wannan ga wasu abokansu wanga ya tsaya yana karatu dole ya ɗauki lalura ce wanga bai yi sai ga an ɗauki lalura wanga ce shi ba asu to yin ana son kudi aka dauka a baka kyauta in kyauta ta za a baka in an ka baka kyautar naira ɗari wancan ma bayan an bashi dubu goma na yanar lalura ta sai an bayan naira ɗari nan da an ka baka ma in kyauta ta shi annabi kan yi wa'adi lubai na auladikun duk abin da aka kyauta ta musamman to dole kowa da kowa da ɗaya har da jariri in ka yanzu ka sha iska ka ce kai ku taho ka hidda kuɗi kai ga naira ɗari kai ga naira ɗari to bayan ka gama tambi uwayen ko ka ba uwayen wa'ancan mu na gobe duk ba na babu bambanci duka aka ce mai yara ka ba inda ya kyauta ta ta ganin dama babu bambanci cikin ta amma kyauta ta lalura wanda lalura na daga nan na han malamai suka ce idan kana da ɗaya da yawa sai ka yi mauda aure to wannan ka yi ma aure ka gina mai gida ya akwai hali ka gina mai gida bayan kayan mai mata ka gina mai gida shi dai adda abi ne ya kuma can kuma bambanci ba in kane ne ya girma shi ma a gina mai in kane ne ya girma shi ma a gina mai ce to wagga ta ce ɗayan ta ƙanana duk an gine mu an can gidaje dukiya ta ƙare ita kaka bi ko Allah kaka bi to bi Allah diyanta kakka ɗauko ka ce bari in bata gida guda tun da diyanta ba su isa wuri ba to bari in bata gida guda don waɗanga su biyar kowa na da gida ita ko diyanta ba wanda ya sauri bari in bata gida to wa'ancan haƙƙin suna kan basu yanzu wanga da ka bata kyauta to ɗiyan wa'ancan bai kowa ya biyo ka gida guda guda wanga na kyauta wanga na kyauta kowa ya biyo ka guda kyauta ta kai wanga wancan haƙƙin suna kan basu to wanga kyautar da kai yanzu kyauta ta musamman ita ta annabi ka wadan wa adilu wa adiku ku lura da wannan kyauta wanda babu dalilin ta ganin dama na to kowa da kowa da ɗaya namiji da kowa da ɗaya yaro da babba da jariri na goyi har da wanda an kai yau duk ɗaya da shi da mai gashin baki duk gudana bayan ka ba wa'ancin haƙƙinsu to wagga kyauta ake ko yanzu da ka ja maka kanka wani aiki ko ka an shi gidan gada ka kabba wagga da ɗayanta ba su aure ba ko ko ka koma gida wasu ka koma gina wasu gidaje guda biyar ka ba waɗanga da ka da gidajen su waɗanda an kai ma aure an ka ba su gidaje to sai ka gina musu sabbin gidaje waɗanga kyauta ta wata hankin sana ka ba su ko mina na in dai kyauta ta ta ganin dama ko mina na duk gudana amma in ba kyauta ta ta ganin dama ba lalura ce ta abin nan ta dole lalura ce ta dole ya kai dole a yi mai in ba haka nan ba ba zai iya wannan lalura ba ta dole ta to wannan duk wanda ya kai in akwai hali shi ma a yi mai wanda ya kai duka in akwai hali wadda an kawo wata shi ma ka za in ko babu shi yankuri dama sai da akwai haka Allah ya gafarta mana ya yi salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annalaka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almanna badi'us samawati wal ardi dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah muna maka taimake mu mai adalci tsakanin iyali gaba ɗaya saboda girman ka Allah ka ba mu ikon rike amana kowace iri wanda ka dora mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka yahe mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mana imanin ya Allah ka kare mana addinin ya Allah ka kare mu na mutuncinmu ya Allah ka kare mana lahiyam. ya Allah ka kare mana rayukan ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da arewa Allah ka kare mu ka kare jiham dukkan jihohi makwatan wannan jiha ta mu Allah ka kare su Allah ka kare hanyoyin Allah ka kare ƙauyukan Allah ka kare biranen dukkan biranen mu Allah ka kare su Allah ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare kare mu ka kare masallatayen Allah ka kare mu wuraren da muke zama Allah ka kare mu wuraren sana'am Allah ka kare mu wuraren ayyukan wuraren tahiyoyin mu duka Allah ka kare mu inda duk zamana Allah ka yi mana rahama ka raka mu da kanka ka mu lafiya abinda aka tebe ka ba da nasara kuma ka ba da halaliya kuma ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin da abdisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin hanyoyi kare mu daga shirin karuwa na bisa da na ƙasa kare mu daga shirin mutane da aljannu da sauran halittunka bayan ka musulmi inda duk suke Allah ka kare su kuma ka shiga cikin matsalolin musulmi Allah ka shiga cikin matsalolin musulmi Allah ka kare musulmi Allah ka ɗaukaka musulmi Allah ka ɗaukaka musulunci Allah ka kare mu Allah ka kiyaye Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka warkar da mu Allah ka faranta mana rayukan Allah ka faranta mana rayukan Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka warkar da rashin lahiya Allah ka gusar da tsanani duk abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على